أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don karanta littafinmu mai albarka na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da shama'il al-muhammadiyya bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko na ƙara kauna da soyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana biyayya cikin dukkan abin da ya umurce mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta sifo <coughs> na'am Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon karanta siffofinsa na halitta da na ɗabi'unsa na ɗabi'u Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon koyi da su idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi na goma sha uku a wannan littafi mai albarka insha Allah muna watan sha'aban hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas nawa ga sha'aban yau na'am biyu ga sha'aban muna da ran ku kenan ko kada a manta da azumin sha'aban wanda mun yi magana sati da ya gabata cewa azumi ne mai falala a musulunci waɗannan kwanaki yana da kyau azumce su kuma ya halatta a jera yin azumin ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar har zuwa sha hudu ga wata kamar yadda babu wani wata da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi yake yawaita yin azumin nafila a rayuwarsa kamar watan sha'aban babu wani wata da yake yawaita yin azumi kamar watan sha'aban dukkan wani wata inda azumin nafila ne bayan sha'aban ne wanda yake bayyana mana sha'aban babu watan da yake shi yin azumin banda ramadana in ka jera watanni wajen yawan yin azuminsa sai ka ce ramadana yana yin azumin duka sai kuma sha'aban hadisin bukhari yace yasumu sha'aban kullahu illa qalila yana azumtan sha'aban dukka sai kaɗan ne baya yi wanda mun yi bayani sati da ya gabata musamman a kwana ɗaya zuwa sha hudu ga wata ana buƙatar yawaita azumi kuma kada mu manta da faralan azumi fa man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allah bi zalika al-yawm wajahu adin dali 70 kharifa wanda ya azumci rana ɗaya don Allah azumi kamar na nafila Allah yana nisantar da shi daga wuta dalilin azumi kwa ɗaya tsawon kharifi 70 magana mafi inganci shine tsawon shekara saba'in dukkan azumin nafila ɗaya da kai to yana ɗauke kan yana nisantar da kai daga wuta na tsawon shekara saba'in to bare mutum ya yi na kwana goma ana nisan da shi daga wuta na tsawon shekara ɗari bakwai wani kin na mana azumi yana nisantar da mutum daga wuta insha Allah ta'ala kuma babu wanda ke son bukatar shiga wuta aiko ba mutumin da ke sha'awa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wanye lafiya ko akwai wanda ke sha'awar shiga wuta aini na san babu <laughs> wata kisa masu iya raha suke bamu wani lokaci wai wani dan najeriya ya je shi aikin hajji ba ka ga wasu kwanakin a saudiya ana tsananin sanyi musamman a lokacin shekaru da dama aikin hajji kan zo a sanyi wanda bai saba zaman tambawonin ya je sauka sai ji kamar ya dawo gida saboda sanyi to ya zo sai ga larabawa sun taru suna jin dumi da yake su ma suna ɗabi'ar a hura wuta ana dafa shayi kahawa ana cin dibino ana jin dumi to ya zo yana so ya ɗanɗana wutan ya rasa yadda zai yi su babu hausa shi babu larabci ya rasa yadda zai to sai tunan ne ya wuta sai tuna kalmar wuta a bisa ga fahimtarsa sai tuna to ɗan kaɗan yake bukata me kalmar kaɗan shi ne kalil to shi ne wasu ya zai same su kusa da wutan sai haka da hannunsa sai ce jihannama kalilan insha Allah wato wai ita wutar ne wai jihannama ka san ka ji an ce jihannama to wuta ne to shi ne ya ce jihannama kalilan wai ba shi dan taba jihannaman kaɗan shi ya sa idan mutum bai iya yare ba idan zai magana in ka iya in baka daure ba sai ka masa dariya to shi da ya san jahannama ai wuta ne ko ba wuta bane to shi ya bai san kalman annar ko wani abu ba jahannama ya tuna dan duk inda ake magana wuta ai jahannama ake jiya Allah ka kare mu daga wutar jahannama ba haka ake ba to shine yace jahannama kalilan insha Allah wato a ba shi dan kalilan ya daba Allah ya sa mu wange lafiya za mu tashi akan babi na uku babu ma a fi tarajjul rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babi da ya zo cikin bayanin tarajjul kalman tarajjul shine gyaran gashi shine a tarajjul amma mafiya yawa mu mun zo a Hausa a ce tarajjul tse ta kai shine yi kombin kanka amma asalin tarajjul shine gyara gashin kai to da ka tsefewa ya shiga cikinsa. wankewa ya shiga cikinsa. sanya masa mai wanda bai saba wa shari'a ba ya shiga cikinsa ƙoƙarin cire dandrop a kai ya shiga cikinsa ƙoƙarin cire dauɗa da ƙazanta ta kowane hanya da za a wanke ya shiga cikin haka taraddul shine gyaran kai da tsaftace shi da kuma mutunta shi saboda kada mu manta da hadisin da yake mana bayani akan cewa man kana lahu sha'run falyukrimhu duk wanda yake da gashi manzon Allah sake cewa to ya mutunta gashin ya kyautata shi ya kula da shi kamar da hadisi ya zo cikin fadhul bari na ibnu hajar rahmatullahi alai man kana lahu sha'run falyukrim duk wanda ke da gashi to ya rika kula da shi matuka mafhum tayyib don haka at-tarajjul shine gyaran kai ah, imam at-tirmidhi rahmatullahi alai ya kawo wannan zanya mana bayani na abin da ke da alaka da yadda fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yake ta kimkiya na kansa so da haka an ce a tarajju shine tasrihu sha'ar wa tanzibuhu wal inaya bihi shine tsefe kai da tsaftace shi da kuma kula da shi yana da kyau kenan musulmi ya riga kula da kansa wato gashin kansa amma kuma kada ya zama ka bashi muhimmancin da shari'a bata bashi ba shine zama kula da gashin kanka yafi lokacin da kake dauka wajen lawar gaba daya a kullum kaga akwai misplacement na priority ya dace ya zama duk kokarin za kula da gashin kan kare dauki tayin din da kake da shi na bautan Allah subhanahu wataala mafhum don aka shiryarwa ta annabi tsira da abinci sabbata a gare shi a wannan babi shine at-tawassut tawassut shine yana moderation bi ma'ana baya ba da lokacinsa mai yawa a gyaran kai kuma baya manta da gashin kansa da yawa har gashin ya lalace shine yana wasatan yake mutum ne mai kula da gashin kansa amma baya ba wa kan gashin kan muhimmanci da lokaci da kashe kuɗi unnecessarily wanda ya dace wanda ya fi muhimmancin gyara shi to wannan shi sa malamai ke cewa matsayinsa shine wasat ne tsaka tsaki yake kula da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kana wasatan bainat tafrid wal ifrad yana tsaka tsakatsakiya ne shi bai wuce gona da iri wajen kula da gashin kansa ba kuma bai isa bai gagara isa inda ake bukata isa ba مفهوم طيب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حائض wannan hadisi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi a hadisi na 200 da tasa'in da biyar haka imam muslim rahmatullahi alai ya ka hadisi na ɗari biyu da tasa'in da bakwai Haddasa na حدثنا إسحاق Musa موسى الأنصاري Ishak بن Musa ya bamu labari الأنصاري mutumin garin madina daga cikin mafi maka. in an ce almuhajir shine mutumin garin makka ko wani wanda ya kama da makka wanda ya tafi takanasta garin sai koma garin madina al'ansar kuma shine waɗanda suke mataimaka ansari daga cikin waɗanda suke mataimaka kalman ansar ala wazani af'al nasara ala wazani fa'ala kamar nasara na taimako idza jaa nasrullahi to al ansar wanda yake mataimake saboda mutanen garin Madina su suka karbi baki da aka yi ta hijira ana shiga musulunci daga makka ne daga ta'ifa ne daga ko'ina an yi hijira aka zo makka aka taru to mutanen madina mutanen madina wani zai bada gidansa wani zai bada gonarsa wani zai bada ɗakinsa wani zai bada shagonsa wani zai bada dukiyarsa kowa ya bada guduma saboda wannan abin da suke zage kinsu al-ansar wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina والأنصار ولا نسوني الأنصار مفهوم طيب قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى يا باب الأباري قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس رحمة الله عليه يا باب الأباري عن هشام بن عروة دك هشام بن عروة عن أبيه دك بابنس بابنس شيني عروة بن الزبير بن الأوام بن الخويلد an aisha daga aisha binti Abubakar bakar radiyallahu anhuma zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sayidina abubakar radiyallahu anhu sayidina abubakar shine dattijan arziki a musulunci dattijan arziki kenan kuma iyali ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zama kenan ummul mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum kala ta sai kun tu'urar ra'asa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haɗinun kun tuna kasance ƙorar ina gyara kayi ƙorar ina gyarawa mai ra'asa rasulillah kan manzon Allah ina kombin ɗinsa ina taje masa ina wanke masa ina kula masa da shi wa'ana ana alhali ina cikin halin jinin al'ada كنت أرجل أرجل فعلي مضاري رأس شين مفقول به وهو مضاف رسولي شين مضاف إليه ذاك كنت ناكسا أرجل إنا تاجي مركي إنا وانكي مسكي إنا صفتك مسكي إنا شافا مسمي أكنسا وأنا حائد الحال إنا تشن حال جنن الآداء a cikin wannan hadisi akwai darussa da za mu iya koya na farko yake nuna mana ya halatta mace Ka rika taimakawa mijinta a wajen gyaran jikinsa kamar haske kai wanke kai taje kai ya halatta mace kai wa mijinta kitsamin nan ta aski a kai aiko da na ga wani haka da kai ina ji an taɓo inda yake son ke da in ta iya ba kuma da almakashi ba sai ka sai kilifa ka koya mata misali wani kina mana ya halatta mace ta taimaka wa mijinta wajen gyaran jikinsa shi yasa a shari'a wannan halal ne kuma ya halatta fiye namiji ya taimaka wa matarsa wajen gyaran jikinta da kuma ayyukanta na gida kamar da hadisin bukhari ya kawo cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kana fi mihnati ahlihi ya karanci ay fi khidmati ahlihi wa idha hadarat as-salah kharaja ila as-salah idan lokacin sallah yayin ana shirye ta sai sallah masallaci amma in dai muna gida to yana taimaka mana da wasu ayyuka kamar renon yara misali ko dan yankan kubewa za ka iya yi duka dan ka yanka kubewa misali ko dan firar dankali haka babu dan laifi haka a baka ka kula da shi kuma sai ka kula fan ana yi kuma kar a baki maka an kara ba dan <laughs> baki suka shigo suka zame ka da kubewa a gida mata wasu za su juya maybe ba da saba gani ba amma ya halatta namiji ya taimaka iyalinsa da ayyukan gida irin waɗanda suke masu sauki wanda dai za ka iya danyi tana hidima rike mata yaro ko yarinya na ɗan lokaci ka shagaltu da su minti talatin awa ɗaya gwargwaron abin da ya sauwaka aiki ya mata yawa ga shi azumi ne sai ka ce kawo kallon gwada fere miki in ka yi boarding school ai duk ka iya in ka yi almajiranci duwa na gon ya dace ka iya su in ma baka iya ba sai ka koya waɗan wanke wasu abubuwa wani lokaci sai ka ce ka dan wanke miki kwanukan nan duk daraja ai ba ta kai ta annabi muhammad tsira da abin da ba ta garkiya to yana yi to da aka kenan ashe ba faduwan aji ba tashin aji ne aji bai fadi ba duk abinda manzo Allah ya ba faduwan aji a cikin sa ai aji ya hadu ka ja class shine kai koyi da annabi tsira da aminci zaban a ce annabin Allah amma yana yi wa mata hidima a gida shi yasa a cikin dabi'unsa akwai abun koyi la gadi kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir kada zama duk time din ka gida ba kada da time mata komai ba ka iya rike mata yaro ko yarinya ba ka iya dan taimaka mata da wani abu wani abu sai ta yi wani ma bai na zauna gidan sai to je kita da je da yake kashe in a dan lokaci once in a while ta iya tai babu laifi amma kada ya zama sana'ar ta ne kullun ta da jin da kashewa wani lokaci kayan akwai wani uzuri ta iya wani lokaci za ta iya yi da kanta amma akwai ayyukan da ba irin na jikinta ba ne musamman irin jen da suke ƙanana jan ƙato ka zo tana kai. to inda man sana'ar ta da jan take da ba kawo ta ba duk matan da ta shekara kuma tana tada wannan jin da karfi din ai hmm. Allah bai gyara ya rufa asiri ba zan yi bayani mai tsawo ba inda wannan ne take yi da tuntunin ka zo gidansa kana zan ce sai ka wuce a ce mai kace na zan wuce ne hanya ne ta kawo ni kula ga wannan na farko ne kina mana kaga fiyayyen halitta iyalinsa na taimaka masa wajen gyaran kansa so haka ɗabi'a ce da ke kyautata zamantakewa ake samun lada da koyi da sunna shine keniya wa juna wajen gyaran jiki akwai abin da mutum bai jin daɗin yi wa kansa kowane irin abu ne idan mutum ba zai jarin yi wa kansa ba, karka za ta ce maka kai ma za ka iya wata na biyu wanda yake ƙara bayyana mana cewa ya halatta matar da ke jinin al'ada ta taba jikin mijinta su yi mu'amala amma banda kusantan juna shi sa al yahudi sun kasance idan mace na jinin al'ada hadisi a bukhari yace ba su cin abincinta ba su shan abin shanta wata ma ana mai da ita can kaman garken awaki ne a boye ta ce ta gama da shigo jama'a amma da musulunci ya zo manzo Allah ce isna'u kullu shay'in illa nikah ku aikata komai da su amma banda kusanta na juna kar ku kusanci juna da su amma bisair wannan ya halatta ku yi komai so da haka ke ne halatta mata da ke al'ada a zauna a ci abinci tare a sha abin sha tare a yi wasa tare a yi tsere-tsere tare kamar yadda manzon Allah yake da iyalinsa duk wannan fashi ne zaman auren ba wai kawai ka shigo gida kana shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ai magana sai ka hada fiska yadda ka sai na shiga makabarta ba haka ake yi ba in ka shigo gidanka ka yi murmushi ka yi dariya kowa ganka ya san ka shigo in ma suka ga contrary to wani mai gida yau lafiya don ba haka aka saba ba amma kare zama wai zaka shiga gida sai ka zauna ka yi shiri wai dan ka shiga a ji tsoro kada shigowa riga ku tashi ku tashi gashi da ku tashi ku tashi an matsa an matsa gashi ne an shiga ku mun shiga ku gashi ne ba haka ake bukata ba a kana shigowa kowa ya ji daɗi alhamdulillah ya da alhamdulillah kowa yana murna to wannan shine mai gida amma ka shigo yara sun watse wani ya yi ɗaki ya wani ya shiga cikin durowa ya goya mai ya shigo tukunna can ba minti uku bai ce koma ba sai a riga ko lekowa gona. to kai garba zo zo zo ta ce ba hannun na shiga uku sai ka ji zaunar sun ki fitowa ba haka uba yake ba ko kuskure aka yi a gyara gidanka da hikima kake gyarawa amma karka waye gari ƴaƴanka su ɗauka, wai kai dodo ne ka shigo ana shiga durwa ana ta yaro ka Allah ka kare mu Allah ka kare mu ba sai ka ji abin nan bai yi ba ko halitta matarsa na jinin al'ada amma tana gyara margashin kai wannan yake bayyana mana musulunci ya mutunta mata a halin jinin al'ada ba to da extender ya halatta a yi mu'amala da su banda kusantan juna wannan shine abin da shari'a bata ba da iko a kai ba yana daga cikin abin da muke ganin halascinsa a shari'a ta karantar da mu na halasci na uku kuma yana ƙara karantar da mu kenan a ce ana gyaran kai dan da ce kun kuntu urajjilu ra'asa rasulillah na kasance ina gyara kan siyayyen halitta gyaran kai ce kenan abu ne da addini ya karantar Mafu? tayyib addini ya karantar da mutum ya gyara kansa ya gyara jikinsa ya gyara tufafin da ke jikinsa na ta gaya muku lokacin shekarun baya ali 80 muna secondary school mun ɗauka wai cewa wai ƙazanta ta gawa ne don kasan duk inda za a yi addini babu ilimi ya zama zafin kai ne yake jagoranci to za a yi barna a lokacin sai ka ga ustazai an haɗa dauɗa mutum ya ce maka ni fa wata guda ban yi walƙa ba yana wa biya ce Allahu akbar kuma wai an caji ina maganan caji sunna ta wajata maka yin wanka ran juma'a kai wata baka yi wanka ba kuma ana Allahu akbar ai wa'azi za a maka abinda kawai za ka ga ustazai da aka dauka da mummunci shine aswaki kaga a rike mutum ya rike sandan aswaki ya ta ci yadda ka san yana bude baki to shi sa ka'ida babu alaka tsakanin sunna da kazanta ba fara hanya ba idan ka fahimci sunna to kai mai tsafta ne za ka gyara kanka ka gyara gangan jikinka tufafinka za ka yi ƙoƙarin wajen wanke su da kula da su amma karka ba su muhimmancin da kuma fi na tayin ɗinka na sanin addini da bauta Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma duk yadda aka ce a gyara ba a ce mu ba su muhimmancin da bai kai ba gyara alaƙa tsakaninmu da Allah da zuciyarmu ke ko komai muhimmanci to za mu kula da jikinmu da gashinmu da tufafinmu amma kar mu ba su muhimmancin da ba su kai ba ya zama kenan tsakatsaki muke yi menene tsakatsakiya ko kaya za ka saka ka duba kaya tsakatsakiya kar ya zama wai burinka ka sa abin da ya fi kowanne tsada a duniya akwai wanda ke da wannan tunanin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu an ce masa wani irin tufafi mutum ya dace saka ya ce ka saka tufafin da wawa ba zai maka dariya ba mai hankali ba zai ce ka almubazaranci ba makwabcinka ba su da abinci sai ka saka kaya naira miliyan biyu a cikinka duk mai hankali ya san an yi almubazaranci akwai misplacement na priority amma kana da kudin sai ka sako kayanka a yayyage da dauda da kazanta aiwawa zai dariya sai yasa abun magana shine ka saka kaya tsaka tsakiya shi wawa idan ya ganka ba zai dariya ba mai hankali ko ba zai ce an yi almubazaranci ba mafu tsayi kula ga wannan a wannan hadisi mun kula da cewa ana gyara kai to daga daga cikin gyaran kai akwai taje kai kombin kai na biyu akwai wanke kai na uku akwai shafa wa kai irin man da shari'a ta yadda a shafa na hudu akwai kashe cututtukan da ke kai ko wani damuwa kamar dandruff ko abin da ya kama da wannan wannan al'amura ga baki ɗayan su sun shiga cikin babin kai gyaran kai kuma idan kai yi su don ka samu nutsuwa ka bauta Allah abin da kai ibada ne kuma abin da kai Allah subhanahu wata'ala yana jin dadin sa mafhum tayyib حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتفريح لحيته ويكسر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات wannan hadisi cikin magana mafi inganci yana da rauni ba hadisi ne da ya inganta ba don haka hadisi mai rauni ba a kafa hujja da shi a ka'idan malaman hadisi hadisi ba'ifi mai rauni ba a kafa hujja da shi saboda ai in an ce mai rauni ne tsanani ka ce to ana contemplating ana kokwantan ya inganta ko bai inganta ba to kokon san da ake ya zama zato kuma zato magana da Sheikh Muhammad Nasir Rahimullah ya fada shine zato ba ta sai makama wajen fahimtar gaskiya iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a Allah ya ce ba su bin komai sai zato zato kuma baya da wajen fahimtar gaskiya to da duk inda ka rike hadisi da ifi zato ne zato kuma aka gina addini akai to babu tabbacin addinin kenan ke sa shi addini ana gina shi akan ingantaccen hadisi ne akan ayoyin ƙur'ani waɗanda suke sun tabbata ba a soke su ba bisa ga fahimta da fassarar sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in al-qurun al-mufaddala karnunnuka masu falala radiyallahu anhum wa rahimahumullah karnunnukan da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su waɗanda suke da ilimi suke da takawa suke da ikhlasi sannan kuma sarra yayi karanci a wannan nuka da sai a duba ya suka fassara ayoyin da hadisan sai a yi koyi da fassararsu mafhum tayyib zaka hadisi za'ifi ba aiki da shi hatta a cikin fada'ilul a'mal har ayyuka masu falala bai halatta aiki da hadisi da'ifi wato fada'ilul a'mal me dalili malamai suka je saboda a cikin ayyuka masu falala ai akwai hadisai ingantattu don baka dauki za'ifi da ke bayani akan faza'ilul a'mal ba babu wani falalan aiki da kake nema a duniya fati akwai hadisi ingantacce a bukhari ko muslim ko littafin da ya kama da wannan da ya tabbatar da ingancin min babin misal duba hadisi gashi nan a cikin muslim man salla isnatai ashara raka'a buniya lahu bihinna baytun fil janna duk wanda ya nafila raka'a goma sha biyu an rawatib za a gina masa gida da su a cikin aljanna akwai falalan da ya wuce wannan man bana masjidan bana Allah lahu baitan fil janna wanda ya gina gida masallaci don Allah da dukiyar halal ana gina masa gida a cikin aljanna ga hadisin Abu Bukhari wata falala kake nema raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ga hadisi Abu Bukhari raka'o'i guda biyu da ake gabanin sallan al-fajr sun fi duniya da duk abin da ke cikin duniyan falala don haka wani falala mutum yake nema da wanda babu a cikin ingantattun hadisi da suka tabbata babu shi kula ga wannan baka da bukatar hadisi da ifi abinda ake kafa hujja da shi shine hadisi sahihi imma sahihun li zatihi ko sahihun li ghairihi ko hasanun li zatihi ko hasanun li ghairihi hadisi sahihi li zatihi shine me yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wadannan aka samu hadisi sharuɗa guda biyar ya zama sahihi ma rawahu adal kamul dabbi ittisali sanad ghairu mu'allin wala shaz wadannan shurud guda biyar sune sharuɗan hadisi ingantacce in aka samu khafifud dabbi kuma sauran hudu suna nan sai zama hasanul lidati sahihul lidati li ghairihi kuma hasanul lidati ne yazo ta hanyoyi da yawa darajar ta daukaka sai koma sahihul li ghairihi hasanun li ghairihi kuma asluhu hadithun da'if lakin ba'afuhu laysa bi shadid wa lahu turuq kathira yuqawi ba'daha ba'af fa asbaha alhadithu hadithan hasanan sai zama hasan li ghairi to da wannan shine sai a ce hadisin ya zama hasan li dukkan hadisin da bai kai hasanun li ghairi ba fa huwa da'ifun ya zama hadisi da'if shine hadisi mai rauni don haka an yi tai akwai tayin da aka yi cewa manzon Allah kariya ana hadisai na karya. amma dukkaninsu malamai sun tantance su an yi watsi da su wasu wanda suke hadisan ƙaryar ma manufarsu mai kyauci amma kuma sai shi dan aiki da su suka yi kuskure daga ciki a wani ake sa ibnu abinu nuhul masjid ya kirkiro fada'ilul ƙor'an kowace sura a ƙor'ani da falalanta na hadisan ƙarya sura 114 san da ya hadisan ƙarya 114 kaga hadisi mawdu'i ma kenan da aka tambaye su me yasa kai haka sai ce ra'aitun nas a a'radu an Na naga mutane sun kauce wa qur'ani sun shagaltu da fiqhun abu hanifa da kuma tarihin ibnu ishaq shi yasa sai nayi hadisan ƙarya dan inda da su zuwa ga qur'ani wanda ba a bukatan wannan duk abin da kake so ka tsara kur'ani ko hadisi ko ka ja mutane gare su to akwai ingantattu a cikin hadisan da za su taimaka maka ga wannan mafhum tayyib don haka hadisin iya da illa saboda akwai wannan rabe a cikin sarabi bunu sabih din nan shi rabi ibn sabi mutumin kirki ne bawan Allah ne na kwarai amma yana da raunin memory in ya haddace abu yana mantawa da wu to a wurin malaman hadisi in dai memorin ka ya zama mai rauni ko kuma kana haddacewa ka rika gwama wani da wani a kuskure to hadisin ka ya zama ba'i Ke sa akwai illolin nan kana da guda ɗaya duk adalcin ka hadisin ka ba zai zama ingantacce ba su fahashul galat su kafratul gafla su su'ul su mukhalafatul thiqat duka ilal ne idan aka samu mutum da ɗaya daga cikin wannan to ko ya ruwaito hadisin ko da mutumin kirki ne ba za a karba ba shine kaman fashil galas mutum a cikin galatin magana ko kasratul gafla mutum mai yawan rudewa daga an yi abu sai rude cikin sauki mai yawan rudewa ba cikin karban hadisin sa ba ko su'ul hizbi wanda zai haddace abu kuma sai rika gwamawa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmil qiyama iyyaka na'budu to irin wannan in ya zama hadda idan ya tana rudewa to koda mutumin kirki ne ba za a karbi hadisin sa ba to shi wannan mutumi rabi ibn sabi da sunan sai zuwa isnadin a bangaren dan adam taka mutumin kirki ne amma when it comes to memory ya haddace abu kuma akwai matsala yana rudewa to da wannan malamai suka ce duk hadisin da ya ka ba ma kafa hujja da shi mafhum tayyib an yazid bin aban wa huwa raqashi an anas bin malik qala kana rasulullah za mu fassara amma bai inganta ba To da ka in mun fassara sai dai kawai dan mu yi mu nuna rashin ingancinsa kana rasulullah wai manzon Allah ya kasance yuksiru dahana ra'atihi yana yawan sa gashi mai a gashin a kansa wato zuba mai da yawa shine addahan shine mai adduhun ko addahan yana yawan sa mai a kai wannan ba shine matsala ba sa mai babu damuwa wa tasriha lihiyatihi yana kuma yawan kombin gemunsa wannan ya tabbata ana iya taje gemu wa yukthiru alqina yana yawan sanya alqina shine alkhirfatun tuqda ala ra'as wai yana yawan sa kyalle haka kamar a kansa saboda yawan mai yayewa yana zuba a kansa da yake sa sai ya sa kyalle yana goggoge shi wanda wannan bai tabbata ba hatta ka anna ko sauba zayyan har tufafinsa suka waye gari kamar tufafin mai sai da man gyada ko mai sai da mai kaga ai bai yi ba to da wannan malamai suka ce wannan bai dace da manzon Allah ba bai da za a ce tufafinsa kamar tufafin mai sai da mai ai tufafin mai sai da mai ai na daban ne shi yasa malamai suna a cikin hadisi din akwai nakara da garaba nakara akwai hadisin munkari ne wani bangare akwai garaba kuma ya da garibin abu bakon abu da ba a san mazan Allah da shi ba sallallahu alaihi wasallam daga cikin akwai hadisan da suka inganta wanda suka ci karo da wannan bai tabbata ba kamar hadisin Imam Abu Dawud rahimahullah wanda Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ya kawo cewa a atana rasulullah manzon Allah zo wajen sahabbai suna fada fara a rajulan sha'isan sai ga wani mutum gashin kansa a diddunkule a diddunkule a diddunkule sannan kuma kadi ta tafarraka sha'ruhu gashin ya babbaje ta ko ila ba kula da shi fa qala manzon ya ce ama yajidu hadha yanzu shi wannan ba zai samu ma yusakkinu bihi sha'ruhu ba zai samu abin da zai gyara kansa ya hada gashin wuri zai gyara ba kanka gashi nan babu tsari duk kura a cikin kan mutum gaba ɗaya me yasa mutum zai haka kaga kenan ai yana hana ma wasu to ta za a yi shi yayi ya ga wani mutum kuma a cikin hadisi kima na Abu Dawud rahimahullah ra'a rajulan akhar wa alayhi thiyabun wasikha fa zalla ya ga wani mutum alayhi thiyabun me thiyab tufafi me wasikha waskhana ma masu dauda fa zalla ya ganshi da dauda kayansa fa kana yace amma kana hadha yajidu ma yaghsilu bihi thawba yanzu wannan ba za ka samu ruwan da za ka wanke kayanka ba wannan daudan kayan a samu a wanke su mana kaga kenan yana kalubalantar ma waɗanda kayan su ne kazanta ne me yasa za ka zo da kaya na dauda kaga kenan wanda yake gaya ustazai kazanta ba sunna ba ne wannan shine yana da kyau a gane saboda ustazai da dama da sukan je neman aure su ba da mu saboda me saboda kazanta ustazai kada a yi haka in za ka je neman aure ustazu ka yi gaye kayanka a wanke a goge ka yi aski lafiyayye ka saka takalmanka masu kyau idan kai karin guga ya zama kamar za a kwantar da ka za a yanka da karin guga ka sa turare ka je ka abinka haka ake daga kayan an ja ce kai wannan tsarin a faikan yi gaskiya haka ne a jidda na sai ya sha ai haka ake yi to shi ne fustaranci amma karka je masa ka je ba yadda kake da asuwakinka kuma ka je hiran gaba ɗaya babu is boring kan ka je ba wannan ba a yi don ka sanya cikin wasu ustaza in ya je ganawa zance ya je shi amma har a gama ayoyi da hadisai ke da sai ka ce wanda aka tara wa azun duniya ba za a hana jan aya da hadisi a dan wani wurin da ke da munasaba ba amma ba taron wa'azi aka je ba ko <laughs> sai Allah ustazai kan a riga ba da mu ko <laughs> to da haka wannan hadisi magana mafi inganci bai inganta ba fiyayyen halitta sassana ba bai da za a kwatanta kayansa da kayan kamar mai sai da mai wannan bai yi ba to da haka wannan hadisi ba za a aiki da shi ba mafhum tayyib حدثنا حنات بن سري قال حدثنا أبو الأهوى عن أشعث بن أبي شعثاء an أبيه an مسروق an aishata. قالت in كان رسول الله صلى الله la yuhibbu tayammun fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi tarajjala wa fi intialihi intaal hadisi daga Hannad bin Sari qala haddathana Abu al-Ahwas an Ash'ab bin Abi Sha'fa an abihi an masruq an Aisha radhiyallahu anha daga Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ya kasance manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi wannan hadisi ingantacce ne wanda malamai da daba sun tabbatar da ingancin sa Sheikh Muhammad Nasir Mullah cikin ta hakiki na shama'ilin nabi shi hadisi ne lafiyayye kuma akwai bangaren hadisin yazo cikin sahihul bukhari wanda imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi a cikin littafin sa na al-jami' al-sahih al-musnad min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyabihi haka wannan al musannib ya kawo shi a hadisi 1756 cewa hadisi ne mai kyau kana tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi la yushibbu yana son at-tayammum damantawa annabi tsira da aminci sabbata gare shi yana bukatan damantawa an fahimci Hausa shine aiki da dama shine zamantawa fi uhurihi a cikin tsarkinsa idza ta tsahara idan yayi yi tsarki ba ana nufin tsarki na wanke najasa ba tsarki na wanke najasa ba wali ko abin da ya kama da wannan da hannun hagu ake amma ana nufin tahur saboda ana kiran alwala da sunan tsarki ana kiran wankan janaba da wankan al'ada da sunan tsarki so a wajen yin su ana fara damantawa cikin su akwai alwala za a fara wanke hannun dama gabanin hannun hagu za a fara wanke kafar dama gabanin kafar hagu idan za a wanke gangan jiki ana fara wanke bangaren dama gabanin bangaren hagu to wannan shi ne yuhibbu tayammun yana yana son damantawa fi tuhurihi a cikin tsarkinsa ta tsahara idan yana yi wato ba tsarki na wanke najasa ba sai dai kamar na alwala ko wanka ko abin da ya kama da wannan to da kenan ana buƙatar damantawa a wajen wanke hannun dama gabanin a wanke hagu wanke kafar dama gabanin wanke kafar hagu idan wanke jiki ne ana bukatar a fara wanke bangaren dama gabanin bangaren hagu mafhum tayyib wa fi tarajjulihi idza tarajjal haka kuma a cikin tarajjulihi a cikin gyaran kansa kaman wanke kai ko tsefe kai ko shafa mai a kai ko askin kai ana so a fara sai ka bangaren dama gabanin ina gabanin hagu in za a yi taja kai sai ka fara kombin bangaren dama sai ka yi na hagu idan za a yi aski ana fara aska bangaren dama ne gabanin bangaren hagu idan za a wanke kai ana fara wanke bangaren dama ne gabanin bangaren hagu ce za ka ce wa fi tarajjulihi idza tarajja to zaka idan ka zo zaka yi kombin kanka fara yi da hannun dama bangaren dama a taji dama kunna a taji hagu in za a wanke a kar a manta a wanke bangaren dama gabanin hagu idan za a yi aski a fara aske bangaren dama gabanin bangaren hagu idan za a yanke farce a fara yanke farcen hannun dama gabanin hannun hagu haka kafar dama gabanin kafar hagu duk waɗannan su ne suna ba wai ka fara ta dai daga dama ba mafu yayi ake yanke farce a sunna a hannun dama sai yake farawa na'am sabbaha go sai kuma wanne sai wannan sai wannan sai wannan sai a da wannan a hagufa daga wace za fara daga nan sai a yi nan a ƙa'ida idan za a yanke farce a dama za a fara da yatsa ta biyu ne wacce take mabiyar babba da larabci sunanta me ana ce mata sababa daga sunan sabbu ne zagi wato ta nuni da sadina zan <laughs> ba zan amma kun gane ko ba sai na karasa ba in kaga za a ganta saboda tsabar nuni zai ta lankwace miƙe ka gani miƙar da ya ka gani kai da kanka sai kaga ta yi wani bankarewa ita yar neman tsokana ne shi yasa ake ce mata sababa ta kaman ta nuni ko zagi amma Allah hana mu wala ta, subbul ladina yad'una min dunillah kar ku zagi masu zagin wani ko bayan Allah amma shi yasa ba a ce ta manzon Allah sababa sai a ce sabbaha ita ta fasa tasbihi ne dan baya zagi sai sa kai za ka ce sababa ba ta sa sabbaha daga tasbihi aka same ta to za a za a fara yanke hatsa ta biyu mabiyar babba sai a yanke wadda ta bita ta tsakiya kenan ta uku sai a yanke ta hudu sai kuma a yanke yar karamar yatsa tukunan sai a dawo a yanke babban so za a yi wannan ta biyu ta kusa da babba sai ta uku ta tsakiya kenan sai kuma a yanke ta gaba da ita sai a yanke yar karama sai a dawa a yanke babba idan za a yanke hagu kuma za a faro daga ina daga yar karaman nan sai an da har nan mafhum tayyib don haka wafi tarajjulihi idza tarajjal haka idan zai gyara gashin kansa yana farawa da dama gabanin hagu Wafin alihi idan ta'ala idan zai sa takalmi yana fara sanya kafar dama gabanin kafar hagu wannan ma sunna ne a ka'ida ba a sanya kafar hagu sai an sa kafar dama mu kiyaye wannan kuma mu koya wa 'ya'yanmu da iyalanmu wannan ya dace zama a gidanka kowa iya sa takalmi amma za a ga wasu rashin kula yaro sai fara sa kafar hagu bai damu iyayen ba aka fita za ta fi makaranta kenan wannan ka'ida ne a sunna kafar dama ake sa gabanin hagu idan safa ne sai an sa ta dama ake sa ta hagu idan riga za a sa sai an sa hannun dama ake sa hannun hagu idan wando za a saka sai an sa kafar dama ake sa kafar hagu ka'ida shi shine wa fi kulli kullihi haka hadisin ce hadisin bukhari a duk sha'aninsa da ke da alaka da tabarruki ko abin da ba kazanta ko najasa ba ko kuma ba abin da ke nuna fita daga rahama zuwa ga waninsa ko abin da bai kai shi rahama ba to ana fara yin dama ne gabanin hagu daga cikin misalai da zamu iya bayarwa na abin da ake fara dama gabanin hagu kamar cin abinci da dama ake ba da hagu ba shigan masallaci da kafar dama ne ba da hagu ba kaman shan abin sha da dama ne ba da hagu ba kaman almusafaha gaisawa da hannun dama ake ba da hagu ba kaman al'asa bayarwa ka zaka da abu da dama kake ba da hagu ba kaman karba in zaka karba da dama kake ba da hagu ba kaman sanya tufafi dama ake fara sanya gabanin hagu inda ake fara da hagu gabanin dama shi ne kaman anan ma fahimtar wasu malamai shine kaman fitowa daga bandaki fitowa daga masallaci kaman fata majina a hanci da makamandansu, kaman wanke na jasa, to nan sai a sanya hagu ba dama ba kuma kazanta ne ga mace za ta wanke wa yaro ko yarinya na jasa ta rika sa hannun dama ka'ida ne sai ki wanke masa da hannun hagunki za ki ce hannun hagun ba da ƙarfi in kin saba za ki iya sai ki dubo suna da hannun dama da ya guntule ko dalilin hasari haka ya koyi rubutun da kuma hagun yanzu tare da asali bidiya ba to kula ga wannan tun da abu ne da ya dace mu rika kula idan alama ne na kazanta na mace ta rika wanke wa yara kazanta ko najasa ko fitsari da hannun dama ka'ida da hannun hagu ne duk wanda kuma ya sani yana kula da mai kike yi ya ga da dama kike ko da hagu wanne yake faɗan me matsayin ki kina da tsafta ko kazanta mafhum sai da ka sune irin abubuwa da ake yin su da hagu amma sauran ana yin su na andame da dama muhallu shahid shine akan al'amarin kai aski a fara yanke bangaren dama a kai wankin kai fara bangaren dama taja kai bangaren dama waɗannan duk da bangaren dama ake fara farawa mafuhum sai a rubuta sai a rubuta tambaya a rubuta ake Haddasa na muhammad bin bashar qala haddathana yahya bin sa'idin an hisham bin Hassan an al-hasan an abdullah ibn mughaffar qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا حدثنا محمد بن بشار بن بندر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل وانا حديثنا في باب سلسلة الأحاديث الصحيحة نا شيخ المحدث الألباني رحمة الله عليه حديثنا قريب يدى حديثي ني وندي يكي مي كيو an abdullahi ibn mughaffal daga abdullahi ibn mughaffal qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da minci sabbata a gare shi yayi hani ani tarajjuli daga gyaran kai illa ghibban sai dai kawai once in a while daga lokaci zuwa lokaci shine kenan a rika gyarawa tsakatsakiya mafhum ma'anan naha rasulullah manzo Allah hana a shagaltu da kai illa ghibban sai dai wani specific lokaci kamar misali ka ce time ɗinka kana fita wajen sana'a ko kasuwa ko wajen kasuwancinka ko sana'arka ko wani shagonka ko ofishinka da safe to zai ka ce zan ɗauki ɗabi'ar da safe in nayi wanka zan wanke kaina zan fito na yi kombin ɗinsa zan ɗan shafa man da ya dace sai na saka hula na fita to idan aka yi wannan yayi kar kuma ka ce idan ka dawo da rana ma sai an sake yi idan aka zo da yamma ma sai an yi haka kuma idan za a kwanta sai an yi to kaga wannan an bawa kai gashi muhimmancin da shari'a bata ba shi ba to illa ghibban sai dai wato kaman illa kinin ba da dinin sai dai lokaci zuwa lokaci ka duba wani ɗan specific lokaci zan rika yi da safe ko kuma sana'a ta ba ta tsafta ba ne da safe ni makaniki ne ko kafinta ne ko manomi ne to nan kuma time da zai gyara kai sai ya dawo a gona ya yi wanka sai ta taje kansa ya gyara kuma sai fito to kaga nasa sai zama gyaran da yamma ne ko da dare ne mafhum tayyib shine manzon Allah ya hana ani tarajjuli wajen shagaltuwa da gyaran kai illa ghibban sai dai kawai wato illa hinan ba da dinin sai dai lokaci zuwa lokaci idan ka yi once in 24 hours ya idan askin kai ne sai ka sau ɗaya a sati kana bukata kai babu laifi amma ya zama every day za ka gyara kanka sau goma sha biyu bayan kuma sallan farilla biyar kake yi ka yi adalci wanda yake nuna ustazan da suke da damuwa da wani wanda kuma da kom ɗinsa yake yawo duk minti 30 an yi tsire an yi tsayi an yi tsayi ya cire madubi ya duba sai ya biyar. wannan kuma ba haka sunna ta ce ba in har ya zama kana yawo da madubi akan gyaran gemu ko gashin kai da kom a hannunka ka ba shi muhimmancin da shari'a bata bayar ba za ka fita a gida ka yi wanka sai ka tsaje gemunka ka tsabtace shi ka gyara kanka sai ka fita dan ya dan murde ka ne a ciki idan ya murde kafa ka ne ta murde ai ba ita ta murde ba ai gashi ne zai iya murdewa ba wani abu bane amma kar wai ya zama ka fita da dan da dan eh, miro aljihu da kun har kun kaman biro ake sa da a bakale duk 30 minutes sai cire ai ai ai a cikin jama'a ai ai sai ya buɗe miro har min ya kare kuma min ko istighfari bai yi ba bai yi tasbihu bai karanta ko kuliya ba amma kuma ya ci gaba da yi to shi yasa kuma anan kuskure ne a shi muhimmancin da bai kai ba mu rika gane ba akwai abubuwan da addini ya karantar da mu yi amma kuma bai yadda mu rika yin misplacement na priorities ba shine ba daidai ne ka ba abu muhimmancin da shari'a ba ta amince a bashi ba in ka bashi muhimmancin da shari'a ba ta amince ba kuma an yi barna shine naha rasulullah an tarajjul illa ghibban shine baya halatta ga mutum ya zama shagaltuwansa a rayuwa gaba ɗaya shine gyaran gashi ko ina kai a mu gashin mu dai Allah zai taimake mu a gyaran gashi to wannan kuma bai yi ba ana so ya zama wasatan tsaka tsakiya kake ba wani abu ne da ya mutu da kake ba shi muhimmancin da bai dace ba to da ka dauka dabi'ar ka da za zaka fita zaka yi gyara gashin kanka ka shiga wanka zaka wanke ka saka wani anti-dandruff a kanka ka wanke ka tsaftace shi ka fito kai kombin ka sha mai ka sa hula kenan sai kuma gobe amma kuma a ce za a tafi ofis ma a cikin banɗakin ka akwai kayan gyaran gashi sannan a motar ka ma akwai kayan gyaran gashi a banɗakin gidanka akwai ko ina ka je akwai wannan kuma bai yi ba saboda mai lokacin ka iya da tsada abinda ake nufi kenan lokacin ka na da tsada tun da kai yana da tsada to akwai abubuwan da kar ka yadda ka ba su muhimmancin da ba su cancanta a ba su ba duk yadda ka je ka gyara gashin kanka idan ya zama kullum zai ci awa biyu to an yi barna saboda in kai wasa salloli biyar gaba ɗaya wani ma bai ba su awa biyu to ya za a yi kuma gyaran kai gashi kadai dauki lokacin da ya fi salloli guda biyar lokacin ya da tsada a wurinka kai musulmi ne za ka ciyar da iyalanka dole ka ba su lokaci za ka samu lokacin za ka zara da iyalanka ko ɗan yi ko a ɗan kallon wani abu na wata tasha ta ƙur'ani ne ko jin wani wa'azi ne ko a ɗan karatu ko a samu time da yara a ɗan hira da su a ɗan yi a rika jin tunaninsu a gyara musu ka iya da haƙƙi a kanka dole ka bashi addininka yana da haƙƙi a kanka dole ka bashi gangan jikinka na da haƙƙi na hutawa dole ka bashi to sai zama a cikin wannan ya zama a kullum gashi ya ɗauki awa biya an yi barna inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan fa'ati kullu bi haqqin haqqa ka ba wa dukkan wani mai haƙƙi haƙƙi shine dole zama kana da time utilization management and prioritization lokacin ka kai utilizing ɗinsa, na biyu kai managing dinsa yadda ya dace kuma ya zama kana da fiqhul awlawiyat kana da scale of preference akwai abubuwa da kajera waɗanda suke da muhimmanci ka ba su lokacin da ya dace wanda muhimmancin su bai kai haka ba kada ka ba su lokacin da ba su cancanta ba shi sa manzo Allah yake kada a rika bata lokaci da yawa kuma a gyaran gashin kar ka ji an ce gyaran gashi ya dace kuma ka ce to daga yau gyaran gashi awa biyar ne kullum to bai yi ba gyaran gashi duk hidimar da za a bashi ne ba aski bane dan wankewa ne tajewa minti biyar minti goma an yi an kammala kuma sai a shiga cikin wata sabda ta rayuwa mafhum tayyib حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي الألاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل خبا. وأن حديث إذا قال الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن Arf عن يزيد بن أبي خالد عن أبي الألاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن wannan hadisi asali shi ma a cikinsa wanda aka ce yazid ibn abi khalid din nan mutumin kirki ne huwa saduqun mutum ne mai gaskiya sosai lakin yuqtu kaseeran yana yawan tuntuɓin magana yana yawan tuntuɓin magana ba a cewa yana mai yana ba da wannan ake zargin sa ba maybe ba kowa ke da fasahar yadda ya ji magana zai iya mai da ita ba ta inda kake iya gane wannan zan baka wani misali ka dauki mutane biyar ka gaya wani wata kalma ka ce ya gaya na kusa da shi a kunnansa kai ka gaya mara kunne ya gaya wani wani ya gaya wani idan ta zago wurinsa sai ka ji magana ta canja ina babu wannan a sami nan aji a gwada ko a gidanka ka gwada ka dauki mutane biyar ka gaya ɗanka magana ɗaya ka ce je ka gaya wani a kunnensa kaninka shi ya je gaya wani shi ya gaya babarsa sai ta dawo wurinka ta zago in ba ya sa ba sai ka ga jumlar ta canja gaba ɗaya ba abin da ka faɗa ake faɗa ba to kaga anan baka ganin da gangan aka yi sai dai ita magana idan ta tsawaita wane ya ji ya gaya na wane ya ji ya gaya ne? akwai high probability na wani a cikinsu ba zai iya mai da abin daidai ba sai a yi kuskure akwai high probability sai a yi kuskure shi yasa ka'ida ne daga muna iya kiyaye zance in ba za mu yi ba sai ce ina zaton kaza ya ci don kada in jingira masa magana da ba haka yake nufi ba saboda akwai amana wa idza qultum fa'dilu duk magana da ku yi adalci to adalci ne lokaci ana kurkure mar ba da gangan bane amma rashin iya kiyaye magana ne to shi wannan bawan Allah da muke magana Yazid ibn Abi Khalid mutumin kirki ne amma yana da kuskuren mai da magana da wannan duk da haka malamai suka ce hadisin sahih ne bi shawahidihi akwai hanyoyin da suke kara hadisin karfi da yake zama hadisin yana da kyau kamar daga cikin malamai Sheikh Abdul Musin ba Sheikh Abdul bin Abdul ya kafa hujja da cewa hadisin yana iya inganta haka Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya kafa hujja da cewa hadisin yana iya inganta da hanyoyinsa zaka ala ayi halin wannan hadisi yana iya kafa hujja da shi shine cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da minji saboda gare shi kana ya kasance ya tarajjalu yana gyaran kansa ghibban wasu lokuta kamar da muka yi bayani kamar ka ce za ka yi da safe ko kuma duk bayan 48 hours za ka yi ko abin da ya kama da wannan wani yana da muhimmanci ya zama za ka yi cewa duk sati za ka ware lokaci ka aske gashin kanka a wanke gashin kan a kanka da kan a shafa mai in kai a sati ya yi amma ka ce every day za ka yi bai ba wani idan zai tafi aski zai dauki clipper din ne daga nan zai ya tafi shan gwarin fa a san mai askin yake zuwa awa ɗaya dawa awa ɗaya kuma zai je can ya jiran awa ɗaya to ran da zai aski tukunna wurin ya kare a wurin ya ce me za mu aski sai na ko jakar aski da kilifa ne da kaza da kaza za a gaji ya yi ma'ana ai bai yi ma'ana ba <laughs> ya yi kama da wani ɗan uwa wai zai je gona bai saba ba ya shi zai yi gona ɗan boko ne ya yi karatu a turai ya dawo magana ta kai kamar shekara 20 da kai wai zai je gona aka wanke kayan gona aka goge su jakar zuwa gona aka ɗauko ta daga amerika aka zo da ita ita fartanya aka sa ta cikin wata jaka aka wanke ta sabuwa aka so aka wanke aka sa ta a cikin jakanta abincin da zai ci aka yi cefa ne aka yanka kaji aka hada su aka da Allah ya taimake shi da ya je gonar rana ɗaya ne da bai ƙara koma ba ya ɗauka ko irin gonakin turai ne <laughs> da gaga akwai abubuwan da suna da muhimmanci amma tanadin da aka musu mai zuwa gona ana farfesun ajiyar da tafi da su gaga ai wannan noman zai tsada <laughs> na ga yin halitta yakan kula da kansa ya ware lokaci ya kula da shi amma ba kullum ake bata lokaci a haka ba kamar dan kombin kai dan kai kullum babu laifi wanke kai idan ka shiga wanka ba kana da bukata ka hada shi a wankan jiki yayi amma ya zama kullum sai an ware lokaci kawai dan kai to wannan shi ake inkari ana ga muhimmancin wannan bai kai a bashi lokacin da kullum zai dauki wani lokaci mai tsawo na rayuwarka ba wannan shine karshen wannan babi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu sa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana in Allah ya kai mu haduwa na gaba za mu tashi akan babu ma ja a fi shaibi rasulillah babi da ke bayani akan abin da ya zo cikin bayanin kamar shai furfura ke nan na jikin annabi tsira da abin jisa bata a gare shi yaya furfurarsa take wannan za mu yi bayani akan furfurarsa ya zama idan ka gani kana karanta sai kamar kana ganin sa ido da ido wanda ya ce don Allah malam jinnu suna iya auren ɗan adam har su hana shi aure ko kuma su aure mace su hana ta aure menene mafita ta shari'a idan haka ya faru ya tabbata a sunna cewa aljanu maza suna iya auren mata ɗan adam kuma haka aljanu mata suna iya auren maza ɗan adam ya faru a tarihi idan ka duba cikin wakayatul insan malamai sun ka a ciki shekul islam rahmatullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa ya kawo wannan haka yin ka tafin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar na dr wahid abdussalam bali hafizahu allah ta'ala ya kawo wannan haka ibn usaymin rahimahullah ta'ala cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na farko da na biyu duka ya kawo cewa ana iya samun aljani ya auri mace hana ta aure har kamar wahid abdulsalam bali da wala cikin asarimul battar ya ce ana iya samun har ya iya kaiwa ta yi juna biyu amma kuma ba za ta haifi ɗa'irin ɗan adam ba yawanci haka yake lalacewa ta haifi wani abu kamar maciji ko wani ɗan tayi yana iya yiwa amma ba zai yi kuma ta haifi ɗa'irin mutum ba don kada wata jirgin sabon Allah ayi magana da ce a yi aljini ne mata wannan kuma ba zai yi ba ba a taɓa samun a tarihi ba wannan an toshe ko ba dole in kika yi kuskure sai kin yi bayani ba aljanni bane suna su ba mutum ake haifa ba ya faru a tarihi yana faruwa kuma akwai mata da dama da har a yanzu suna da mazan su amma Aljani sun aure su suna iya zuwa musu a dare su danne su da karfi su yi lalata da su aljani ya aure mace haramun ne bai halarta ba amma yana faruwa musamman idan mace ta yi sake da riko da addini wajen sanya hijabi na shari'a zama da alwala cire hotuna a ɗaki ba a kwana da hoton mutum a ɗaki waɗannan abuwa. duk abuwa da sai an kiyaye amma ya zama kullum kiɗa take da shi kullum a gidan kawai kiɗa ne ta zama a a'a kallon indiya ne a'a su ɗan ibro ne allah da ya kansa su ɗan kaza kaza ne to gidan ba zai rabu da irin jarabawan aljanu ba dole sai mace ta kiyaye idan haka ya faru ana iya yin rukiya a raba ta da aljanu ana iya rukiya rukiya a shar'iyya ar rukiya shar'iyya din aka ana iya raba ta da aljanu ana iya yin wankan magarya da muka yi bayani a ramadan a tafsiri a nan wurin a dora ta akai a raba ta da shi gidan a yawaita karanta baqara da ali imran musamman baqara duk gidan da ake karanta sul bakara sai dan yana guduwa a gidan baya zama ko da yana cikin mutum yana iya fita wadannan gidan abubuwa na shari'a za a yi tare ka zama da alwala ko ba za ta yi sallah ba ta rika sabunta alwala a ko da yaushe waɗannan su ne irin abubuwa da suke faruwa in ana yin waɗannan abubuwa za su rika cutar da ita ana buƙatar ta yi resistance ta yi perseverance ta yi ta juriya lokacin da ake karanta ƙur'ani duk aljan da ke cikin mutum ƙonewa yake to ɗayan biyu ko a ci gaba da yi yana ƙonewa har a kai matakin da ko ya mutu ko ya gudu ɗayan biyu insha Allah zai faru amma ba zai yi gaggawa sai an kai shi bango zai yi ta zikin ya ƙi da amma an ci karfinsa insha Allah ta'ala zai haƙura to amma da dama suka fara ba za iya haƙuri da yake na biyu a ƙa'ida shine mutum bai dace duka tsoron aljani ba idan ka ji tsoron aljani kamar ka ji tsoron guda ne halittar da Allah ya mana su ne dace su ji tsoron ba mu za mu ji tsoron su ba kamar kisar annabi dawud da yayin falan ma ka zana alaihi mauta ma dallahu ala mauti illa dabbatu wa ta'kulu min sa'ata annabi sulaiman a lokacin sa tsoronsa suke ji ba kuma ka'ida kenan kai ne ya dace aljani ya ji tsoronka ba kai za ka ji tsoronsa ba imamu ahmad rahimahullah yin aljani shiga jikin mutum takalmi ki ba ta je ku da ke shi na ce fita ana zuwa takalmin zai gudu amma sun iya barazana ba za su ji tsoron ka kawai haka ba sai sun me sai sun yi barazana in ka bada kai shi nan? ba ku bari ku bari to shi nan an gama wani daga an fara rukiya idan ya ga sun fara sai sai a bari a bari kar ka bari a bari babu abun tsoro da su inda ka rike Allah suna nasara ne ga wanda bai rike Allah kwata-kwata ba amma in ka rike Allah babu da za ka tsoro da su kuma inda ka rike Allah ko sun fara yaƙi da kai za su sallama mutane ne suke za a zai sauko wuta su kona mutum suna hanya masu kone su da kan nasu yana faruwa a tarihi to za ka bisa ga ɗabi'ar halitta ba daidai ne ka ji tsoron su ba su yi rage su tsoron ka mafhum tayyib da lokacin da ake fama da su ake karanta qur'ani ko ake playing kasan da qur'ani a gida ake ga alamar kada a gajiya a ci gaba da yi kuma kar a ji tsoron su kar a ji tsoron su a lokacin da suka bijiro a jikin mutum ko da an dake mutumin su ake daka su suke jin zafi in ana yawan karanta qur'ani kuma a ruwa irin ayoyin da ake karanta na ibtalu sihr aka zuba idan suka bijiro su suke konewa ruwan da ake zuba kona su yake yi su zaka ɗabi'a ce da dole sai mun canja kada Allah ya jarabi iyalinka ko ƴarka ko ɗanka da aljanu karka jin tsoro in suka gane kana tsoro sun gama da kai karka ji tsoron su kwata kwata Allah su wata ala ke jin tsoro ba su ba mafhum tayyib ina ga lokaci ya ja kuma akwai tambayoyi da dama sai Allah kai musafi mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ما عندي بالله التوفيق